Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. yayin da kasashen duniya ke ci gaba da ɗaukan matakan daƙi da cutar coronavirus wani mataki da ƙwararru da dama suka yi itifaki a kai shine takunkumin rufe baki da hanci na taimakawa matuka wajen daƙile bazuwar cutar a tsakanin al'umma sai dai wannan mataki na amfani da takunkumin ya jefa wani rukunin mutane cikin halin yi musamman idan suka tashi yin mu'amala ta yau da kullun da sauran jama'a wannan rukunin mutane ba wasu bane illa kurame ko bebaye domin takunkumin baya bari su kalli labban mutane domin fahimtar abin da aka faɗa dalilin kenan da ya sa wata ƙwararriya ta ƙirƙiro da wani takunkumi mai ratsin da za a iya ganin bakin mutum yau kan wannan batun shirin duniyar amurka na wannan mako zai nazari a kai sunana mahmud lalo Brenda Schatz jagora ce a shirin yare ko harshen bebaye a jami'ar Cornell da ke nan Amurka. A lokacin da annobar coronavirus ta barke ba ta yi tsammanin cewa takunkumin rufe baki da hanci zai iya haifar mata da matsaloli da dama ba. Schatz wacce aka haifa da lalurar kurumta ta fahimci cewa ganawa da mutane sanye da takunkumi abu ne da zai yi matukar wuya a gare ta. To kamar shat sama da Amurkawa miliyan 48 na fama da wani nau'i na larurar kurumta kuma suna fuskantar irin wannan matsala ta ta. Uh, ta ce za a iya aikawa da sako ta hanyoyi da dama kamar ta hanyar amfani da alamomi na fuska ba tare da an furta magana ba. Kwatsam sai ga shi takunkumin rufe fuska ya toshe wannan hanya ɗaya wacce ake iya zantawa da mutane waɗanda ba sa amfani da tsarin yaren kurame da Amurka ke amfani da shi. To hakan ya sa zuwa kantin sai da magunguna ko na yin cefane ya zama abu mai matuƙar wuya ga masu larurar kurumta ko bebaye saboda fuskokin masu kantunan duk a rafa suke. Kamata ya yi waɗanda ke aiki a irin waɗannan shaguna don suka fahimci cewa mutum baya gane maganar su sai su yi amfani da basirarsu su su zama masu haƙuri su yi tunanin menene ya sa mutum baya fahimtar maganarsu. Anne McIntosh, farfesa ce a Jami'ar Maryland Global Campus, tana kuma fama da larurar ta kurumta ita ma, ta kuma kirkiro da wani takunkumin rufe fuska na musamman, wanda zai ba da damar a rika ganin bakin mutum. Wannan shine takunkumi na farko da hukumar kula da abinci da magunguna ta FDA a nan Amurka ta amince da shi. shekaru da dama da suka gabata macintosh ta yi tunanin kirkirarsa bayan da aka yi mata tiyatar gaggawa a lokacin ta zo haihuwa abin da ya kama daga masu jinya likita da sauran ma'aikatan asibiti har zuwa mijina dukkansu sun saka kayan tiyata ciki har da abin rufe fuska hakan ya hana ni samun dama karanta labbansu domin na fahimci me suke faɗa. to yar kofar da aka bari a jikin takunkumin wacce za a iya hangen bakin mutum kan ba da damar karantar abin da mutane ke faɗa da kuma yanayin fuskokinsu babban abin lura a nan shine asibitoci na buƙatar wannan takunkumin rufe fuska kuma tun gabanin barkewar wannan annoba bebaye kan fuskanci ƙalubalen fahimtar likitoci amma halin da aka tsinci kai a yanzu ya ƙara dagula al'amura uh, za iya kwashe kwanaki makonni ko ma watanni jariran da aka haifa ba za su ga wani yayi murmushi ba saboda kowa na sanye da takunkumin rufe fuska wannan zai iya kawo cikas wajen shakuwarsu da sauran jama'a da masu kula da su. With whether the caregiver To alkalaman da hukumar lafiya ta duniya da WHO ta fitar sun nuna cewa kusan kashi biyar na adadin al'ummar duniya wato kusan mutum miliyan 466 na fama da nau'o'i daban-daban na larurar kurumta kuma za a iya amfana matuka da takunkumin rufe fuskan wanda zai ba da damar a rika ganin labba da fuskokin mutane masu saurare da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin maxim moskalkov da julie leathers gresham ni mahmud lalo ne ke cewa mutara wani makon idan allah ya kai mu